masu mu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da Saki sada da ku a cikin shirin namu wannan mahawara na studio kalangu mai gabatarwa Mohamed Mamad. Wannan mahawara dai kuna samun shi ne kai tsaye bisa Radio 52 waɗanda suke hulɗa da Studio Kalangu a faɗin Niger. a nan maraɗi wannan mahawara kuna iya sauraron shi bisa kan radio garkuwa mita 700 kuma da radio sarauniya bisa mita 200.1 kamar yadda na shaida muku hirar mu na wannan mahawara zai kasance ne bisa kan tsarin matasa kuma tambayar da zamu yi shine yaya matasa za su isa kaimi eh, cikin eh, gururrukan nasu domin su cimma gurin nasu na kirkiro da eh, masanantarsu kamar yadda muka sani a niger al'umman niger na daidai da al'umman maradi wurin da matasa sun yi kowa yawa alƙaluma na shekara 2018 sun nuna cewar matasa suna kimanin 54 cikin 100 alhali a niger din duka matasa 51 ne eh, bisa 100 a nan in an duba maraɗi matasa da dama su suke huta a ƙarshen lakol waɗanda amma sun zo ƙarshen wa'adin su ne kwata-kwata an kore su ko waɗansu sun zo eh, sun san matsaloli ne na ƙarshen jarabawa da ake yi duk waɗannan matasan yadda suke da yawa an gano da cewa abu guda ne zai iya sa ba su aiki shine zuwa wajen aikin hannu ko kirkirowa da masana'anta shin tambayar da zamu yi anan shine yaya ne Eh, wannan eh, yanayin yake a nan maraɗi na kirkirowa masaranta matasa wani irin hanyoyi ne maraɗi take ba wannan eh, matasa domin su kirkiro da masanantarsu wani irin matsaloli ne matasa suke huskanta wajen kirkirowa da ma'aikatansu wannan siyasa na gwamnati na kirkiro na ba matasa dama su kirkiro da masanantarsu ya yi daidai da gurin matasa a niger duk waɗannan tambayoyi za mu tantamna ne da nafisa muhammadu wadda take cikin kungiyar rafen wannan kungiyar na mata na maradi masu masarantar kansu eh, tana cikin wannan eh, sashe na sarrafa eh, kayan albarkatun gona da yin mai da shafe-shafe kuma muna tare da goni aribukar shi ma nan ne yake maradi kuma yana cikin wannan ƙungiya. na matasa masu zaman kansu a Nijar wanda ake cema a GPN Malamai mun gode da kuka amshi wannan kira. Malam Goni uh, eh, Aribuka uh, eh, kamar yadda na ce uh, kuna cikin wannan kungiyar matasa na uh, ba matasa dama su kirkiro da masarantansu uh, a nan maraɗi. Farkon tambayar da zan muku shine menene ake ce ma kirkirowa da eh, masananta na kai a kai na matasa madalla na gode malam muhammad dangance da tambayar da kai sai ce hanyoyin da ake bi don a kirkiro masana'anta hanyoyi iri da yawa ne mu dai a nan wajen mu agpn ko da dai kahin ku amshi tambaya ta za ku ga min menene agpn kungiyar taku to eh, igpn na an ɗauka ita ce ake cewa kungiya mai kula da bunƙasa da eh, masana'antu na matasa shine dai zan ɗauka a takaice dai ma'anan igpn kenan igpn ita ƙungiya ce wadda take kama matasa take kama ma matasa don su gudanar da ayyukansu na ƙungiya domin zaman kansu da kansu eh, yadda da ake cema ma entrepreneuria mhm. nation mhm. in mu zo ka tambaya ta menene ake cema kirkiro da masana'antar abin da ake cema kirkiro da masana'anta matasa hanyoyi ne da ake bi horo ne da ake ba ma matasa bisa yaya za su yi matasa kowa yana da ra'ayin na kirkira wani abu a ah, ni zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza me kamar ya ta yaya za ka yi basu da yawa suna da wani rai a cikin kansu amma ba su san bayan da za su yi su kirkiro masana'anta to shi ne mu muke ba da horo inda cikin horon muke kawo matasan nan muke kama matasa gudunmawa na yanda za su san yadda za su yi su kirkiro eh, masana'antarsu kamar an ɗauka yanzu an ɗauka wajen wani yaro yana so ya yi ya buɗe masana'anta ta plumbiri kenan kaga ya kamata shi yaron nan mu san wace anguwa yake eska cikin anguwan tasu akwai plumbiri da yawa an akwai plumbiri da yawa eska wa'annan aikin da suke yi tsada gare shi ko bai da tsada wajen al'umma shi wani irin sauki yake iya kawa in ya kirkira tashi don akwai hanyoyi akwai abin da ake ce ma etude de marché etude de faisabilité etude technique don duka wani abubuwan su ne wanda muke horar da su da wani abubuwan domin su gane su kirkiro eh, masana'antarsu kuma aka waye musu kai bisa wannan abubuwan akwai abin da muke ce ma business plan ko plan d'affaires shi plan d'affaires mine ne eh, kundi ne wanda ya kumshi duk abin da ya kamata a gangama a hada don in an samu ko wani mai hannu da shuni ko wata ma'aikata ko ma dan uwanka wanda yake da hali kana iya kaje ka kai mishi in ya diba yana iya ganiya iska wannan aikin da kake so ka yi anya ka kware ko baka kware ba abubuwan da ka rubuta sun dace ko basu dace ba shi shine ake cima business plan ko plan d'affaire parce que plan d'affaire kana iya ka kai banki an kana da wani wanda yake iya kama maka yana iya je maka garanti sai ka je ka samu bashi don ka je ka aikatar da wannan masana'antar taka za a iya cewa dai kenan kirkiro eh, da masana'anta na matasa shine ya samu gurin cewa zai tsaya a kan shi da kawahun shi domin shi ma ya ci gaba da harkokin shi. da gaske fiske an na ɗauka misali ga suna ana ta ba su horo an na ɗauki kakin 'yan mata da yawa suna koyan ɗumki amma da yawa sun je sai su zama gida su ce na iya ɗumki to kin iya ɗinki me yasa kika koyi ɗinki don nima in buɗe masana'anta ta in samu wani abu in zamanto eh, in ci mene ake cewa gashin kaina mm. ba sai na je na mika hannu wani wuri ba an ka ɗauka wajen formation professional technique akwai wanda ake koya ma plumbery electricity menizeri amma da yawa sai su zo su zamana gida mun iya plumbery mun iya menizeri yau me yasa ba ku yi a mu ba a taimako mu menene taimakon kai za ka fara taimakon kanka tunda ka iya wannan kai je ka koyi Eh, ka samu eh, eh, a waye maka kai bisa hanyoyin da za ka bi don ka samu wannan abin da ka koya don ka samu ka minar ake cewa ma ka samu ka samu ka sa shi never kuma already mhm. eh ka ka bayyana shi ya zama to vraiment abin da zai sa ka ci wani riba yanzu mun dauki misali a maradi yaya ne wannan bangaren yake mutane da dama ya kasance ana shiga ciki ko har yanzu dai ana nan dai ana duba to ni na maraɗe yana iya kawo kaman misali biyu in an ɗauka shekarun baya ba matasa da yawa akwai matasa da yawa na maraɗe da ba su aikin komi wa'ansu da suka zo da ƙasashen waje su suke aikin faci su suke aikin eh, kafinta su suke aikin garage toleri pentir amma an ka diba yansu. da yawa cikinsu wanda suka ta yi kasashen waje ne dan ni na ga masu faci da yawa wanda nake kai faci wurin sai ce na ka koyi wannan sai ce shekara bakwai ne a kano kenan kaga da suka koya suka zo nan suka zamna wurin wani suna apprenti har suka samu abin da suka samu suka sai dan motokinsu suka bude wurin aikinsu akwai na kategori na wanda suke da kuzari sun sa abin da suke so in an ɗauka makoyo an gwani inda na masu kahinta an ka duba yau duk garin maraɗin ka shiga duk in ka ɗauki ɗan kafin tabiyan ka ce kai ina ne ina asalin ka sai ya ce ɗan makuyo ne kenan kaga a kowanda suka gane uwayanda suka gane suka rike ɗiyansu suka koya musu suka yi akwamfanyen ɗiyan na nasu kenan suka ba su jari wani suka ba su kayan aiki suka ce to kai ma ka je ka yi haka nan yanzu yau an ka diba a nan maraɗi da wuya ka samu ɗan wata ƙasar waje wanda yake aikin kafinta da wuya ka samu don wata kasa waje wanda yake zuwa yana yana aikin faci in ka ɗauka wajen masu tukane ko tukane da mutane ne suke zuwa daga nigeria daga benin daga wasu wurare yawan ka ɗauka duk emiraɗi ne kenan kaga a kowanda daga fami kinsu su na gado ne daga fami an gane an ba su husawi an ba su hanya an gwada musu hanyar da za su bi har suka gane suka kirkiro na kansu akwai kuma bangare guda misali guda da zan bada wannan wanda yawancinsu suka yi lakwal ne wani ya yi lise technique wani ya yi safe pt wani ya yi safe m wani ya yi college technique ya kare ga ya iya sana'a amma bai iya aiki ba tana yiwuwa wani uwayen ba su da jari wa'ansu uwayensu su suka matsa musu suka kai su wuri wani ya zama patron kinsu a suna apprentissage apprentissage da abin da suka iya suka mai da kansu kankana suka yi suka yi ta apprentice har suka kai inda mai gida ya ce to bari kai ma ka je wuri kaza ka bude yanzu kuma akwai wa'anda in na ɗauka cikin jihar maradi eh, yau da shekara presque biyu wajen sha da kwari gidan rumshi da gidan suri akwai yaran da suka kare formation kinsu a centre de formation métier wa'annan kwam cikin kinsu akwai projet ba na ya publicité ba akwai projet da suke intervene cikin zankinsu sai suka ce a ah, ya kamata wa nan matasan da suka kare mu kama musu don su samu sana'a mu da su aminu muka je muka yi musu formation entrepreneur da plan d'affaires tare da mu aka yi selection tare da mu aka yi manual kin na yanda hanyoyin da za a bi a bada kudaden nan kuma sharuɗan da za a dora na aikatar da eh, na aiki da kuɗaɗen nan yanzu yaran nan an ba su kuɗi suna suna ta aiki wanda yake kula da wani wurin kai ta hinya mai ya shi ya kuma hali aiko mini hoton wani ya ce mini a ah, ga wani yaro dan ce shi kadai ne a garin sai gashi yanzu aiki ma ya mishi wa shi kadai daga yi ma wata amarya gado shi kenan duk an garin kowa ya zaina su a mishi gado a iya cewa a wannan lokacin matasa suna son su kirkiro da aiki eh, su. suna so suna so sosai me ba su da masu sa su hanya kenan tun lokacin da kuka kirkiro wannan Eh, kungiyar taku yaya ta kawo gudunmawa sosai cikin waya a eh, matasa? Mun kawo gudunmawa sosai tunda akwai wa'anda ma ba ma wani abu ba tambayar su. Mu daɗin mu su zo ne mu waye musu kai bisa hanyoyin da za su bi don su shimfiɗa wannan masana'antar tasu. Na gode Malam Goni Arbukar da wannan eh, bayanai da kuka ba mu sosai bisa kan yanayin kirkirwa da masana'anta a nan maradi. nafisa muhammadu barka na gode sosai da kika amshi wannan kiran namu kamar yadda na ce tun harko dai eh, kina cikin wannan kungiya na mata eh, masu kirkirowa da masana'antarsu ake dai kamar yadda muka gari kuma kina cikin eh, wannan sashe na sarrafa kayan gona da maida su waɗansu abubuwa me yasa sake kirkiro wannan masanarta? Ni dai abin da ya sa na kirkiro wannan abun kamar ko can dama ni da na tasa ba ni son zaman banza. Tun ina yarinya ta ina kasuwanci na minim ko komin kankantan shi wani bonbon wani mai da kuɗin recreation kina da nake samu. Yanzu da na girma yana burge ni eh, na ga kawai bari in shiga harkar cosmetic. fure sannu sannu ina yi aka yi mini proposal ya kamata in haɗa da transformation na harka gari da wani kayan gona haka sai na gama nike yi tun ina yi ni kadai har na samu dai ake dan kamar ina da wadda take kama mini aikin mm. Mm, kamar sarrafa mai da minin da ke sarrafa to <laughs> muna sarrafa gari haka masara mu sarrafa hatsi wake duka muna sarrafa shi mu yi gari na yara mu yi kuskus na wake ko na dawa muna yin kuma gari haka na masara mm-hmm. ko cince kuma kina yin kamar mai na shafe-shafe da sauransu ko? Mm. Mm-hmm. shi kuma ya yake shi <laughs> to muna yin savon na wanki muna ina yin na wanka savon na abaz base de moringa na na yan maka mm. voilà na carrot na na dai kayan ɗanye haka muna yin ne na karot na yan maka na bedi duka muna yin shi ya ya yi ki samu wannan fusa'a da cewa a bar man kirkiro da masana'antar kaina <laughs> to ai dama na faɗa muku ni ko can dama ba ni ra'ayin in yi zama banza ko wani abu kamar mi ke ba mu wahala jean a ce a wannan tana da diplom bari ta zamna sai lokacin da aiki ya samu ni kuma na ga da in jira aiki ya samu kawai bari in yi ta buga-buga na Allah ya kai mutum matakin da yake bukata mm-hmm. a wannan lokaci wani irin eh, matsaloli ne kika fuskanta kahin ki bude masanantar tunda ne nasu masanantar tana nan kuma tana aiki mm-hmm, mm-hmm. wani irin matsaloli kuka fuskanta to an fuskanci matsaloli da yawa tare da addu'a iyaye da komi abin da da dama ba a ca komi amma dai ana fuskantar matsaloli gaskiya wani bi babu kayan aiki da muka fara farko babu kayan aiki hakanan dai ni da buga buga yau a samu a sai wannan a aji gobe a samu a sai wannan a aji har muka samu muka tara da publicity kuma abin da muka samu ga client ko client su ne muke kawo mu mu sai wasu kayan aiki da su hmm. wajen huskan bariki kamar eh, a kama muku don ku bude nan ma ba ku samu matsala ba ne babu wanda ya kama mini don in bude <laughs> ni kawai ni kadai na yi tunanin abuna kuma na yi udubi na kama shago tunda da abun na ga yana avance kuma duk wanda ya zo sai a ce mini ana sutenir kina a ce mini sai in bon ide wannan abun da na yi sai in tre bon ide abu ne mai kyau sosai vala sai na kama shago nan wajen cikin ali dan tsohon nan to ina yi kuma shagon sai fadi tu fasil hmm, akwai matsaloli sosai akwai matsaloli a biya wuta a biya haya a wata yayi ma sai mutum ya nemo tun da dai abun dama an ce komi sanu sanu ne ake ta ya dole sai an sha wahala sai na haƙura na dawo cikin gida cikin gida nan nake komi na yanzu eh, malam guni mm, aribuka kun ji yadda eh, wagga ta zo tun harko ta kirkiro da masana'antar ta a hwadi dai a tashi a hwadi a tashi ku da kuke kama ma matasa ya ya kashi da wannan bayani da taimako. eh ni na ga nisan ce zaruma ce tunda a zamanin mu na yanzu sai wanda ya gane yake iya hutu ya ɗauki abin da ake cema risk ko da dai an ce kirkirowa eh, da masanarta akwai akwai matsaloli da za a eh, fuskanta za a fuskanci kalabule abin ga matsaloli da yawa amma ita duk da wannan ba ta ga matsalolin nan ba abin da ta gani ita abin da take shawa da ta sa a gabanta take so ta cimma gurin shi ne ta sa kenan dan ne nake cewa ita zaruma ce ni abu guda zan ci nan eh ƙasar nan tamu an daɗe ana zancen ana kama matasa ana kama matasa me ni gani ke duk wanda ɗumi ne ake ɗumi ne ake yi fiske an ana so a kama matasa ya kamata a keɓe wani abu musamman takanassan matasa ko da gidauniya ce a sa sharuɗa wanda matasa za su je su nemi abin aiki wanda ba zai ba su wahala ba amma nan komi sai a ce sai an banki banki kuma ba kowa ba ke zuwa ka gani ko sai a ce ana tambayan garanti wani matashi yake da yau wani garanti da zai bama wani banki babu ko yana da dan uwa wanda yake da karhi ba kuwa ba zai gane ya zo ya ce bari in kama ma for example waga don aikin na nata ya bunƙasa ya ci gaba dewa gani suke kaman kawai shiririta ne mutane suke don ba su gane ba ne yau duniya nan ta yanzu sai ta hanyar kirkiro masana'antu ake iya eh, cigaba cikin ƙasa da shi ne ma muka cikin wannan mahaura mun so mu samu eh, eh, ma'aikatan maison de l'entreprise su zo su gaya mu yaya ne cikin wani yanayi ne ake maradi ba mu samu dama ba za mu ci gaba da wannan hira tamu da muke yi eh, malam goni ari bukar eh, mun san dole in ana so a kirkiro da masana'anta sai an sa kaimi sai an sa guri sosai sai an hudda fargaba da sauransu cikin kirkiro da masana'anta zani cewa wani irin hanya wannan kaimin eh, yake da domin a cimma gurin da ake so shi dama na ce dazu in kana so ka kirkiro masana'anta risk ne kake ɗauka a hudda duk wani shakku tunda duk wanda yake so ya cimma wani guri sai ya ci wuya kenan kaga sai ya sa kuɗin shi sai ya nemi inda zai buɗe masana'antar nan sai ya nemi wanda za su kama mishi Ya hudda daga cikin kanshi an ya ne wani abun yayi ko ba zai ba a'a ya sa a kan shi ke wani abun yayi yana ci gaba yana ci a kowane lokaci yana auna aikin nan nashi an ya auna aikin nan nashi sai ya ma shi tambayoyi ni tun da na fara aikin nan eske aikin nan ne da na sa gaba shine nike na nike yi in shine wani matsaloli na samu a hanya me yasa na samu wannan matsalolin me ya kamata yi don in magance wannan matsalolin me ya kamata in yi don ka gaba in samu kuma irin wa'annan matsalolin to babu wannan ba su nazari da irin wannan abubuwa duk cikin horo ana ba su irin wannan hanyoyin mutane da yawa yanzu zamani ya zama zamani ne wanda kowa ke son banza sai kuma banza ba ta baka wani abu sai ka ci wuya za ka samu abu duk abin da ka samu cikin wuya daɗi ya yake kenan ya kamata matasa su hudda wani fargaba na ni ka ni yau na iya electricity don me zan sashe ku an ban da wani tun da sai zan fita nan garin maradi kullun gini ake kullun kabilaji ake cikin ali dan tsoho karce na nan ne ake gine-gine da yawa sai an kama hanya da dan turnevis kina da dan fence kina in naga wani wuri ana aiki san ce kai ni na zo in kama duk abin da kuka bani da shi zan yi aiki ga aiki na hakanan ne sai sun ɗauki risk kenan mini ne a sa ma ƙaimi cikin cika burin kirkiro da masana'anta ina son uwaye su gane eh, ke sai sun kama ma ɗiyan na nasu mine ne kama min nasu banda su zo su kama musu su ba su kuzari na su je su aikata wannan aikin da suka koya sana'ar da suka koya na ɗaya kuma in suka ga matasan da suka ba ma kuzari yaro ya kama aiki ya kamata su zan kibi sau da kafa su san yaron ne yana aikin na kuma aikin nan kuma lokaci lokaci su tambaye shi wani irin matsaloli ke samu kuma shi a ganin shi ya zai a kare da wannan matsaloli yaran nan babu mai kama musu ne ils sont laissés à leur compte kamar yadda kyau suna nan kamar kara zube ne suna da ilimin da komi amma babu mai kama musu an ce matasa <clears throat> a wannan lokacin tun sun fuskanci eh, matsala na harko sai su saki haka ne gaba ɗaya tun daga yara har zuwa matasa babu kula na fami yara da matasa su suka zama malaman kansu shi yasa wani sai ka gana ganganci sai ce ka ni abin da gida ma zan yi amma inda ana ana tattalin su ana kakkama musu kaɗan kaɗan sai ka ga wani ya gane shi kenan shi ya kama hanya parce que gwamnati ta kaɗai ba ta iya ka a ce gwamnati gwamnati gwamnati gwamnati ga matasa da yawa da mun yi shi alƙaluma sun nuna cewa matasa sun yi yawa mara matasa sun yawa a Niger balle ma maradi ka ce dubu 54 cikin 100 mm-hmm. Niger kin kuma 51 cikin 100 kaga matasa ni karce ali dan tsoho niki ai ina ganin Umar ce ina ga yara da matasa ka gani kamar yadda wani yake cewa yan eh, matasa suka yi yawa a wuri bambaci to ni shawara ta guda ce dole sai uwaye sun kama uwaye sai sun kama hmm, waɗansu na cewa kuma eh, ko karatun da ake yi ya kamata a fassara shi a maida shi wajen koyon aikin hannu haka ne malam guni to ai da kake zan can tunda an ce karatun da duk muke yi an dauki daga daga college zuwa lycée duka ba in mutum ya huta lise shikenan bai da aikin da zai yi to yau dai na dauka daga 2002 zuwa yanzu shekara 20 ko kusan 21 eh ni ina cikin daktar na harko na formation professional technique director regional shekara ta takwas da su a lokacin da aka fara cfpt ne a dakwai kowane chef lieu de region kenan guda takwas a dakwai amma yau in an dauka duk cikin community niger akwai abin da ake cewa centre de formation omici mm-hmm. kenan ban san ba yau suna da shekara nawa mai na san sun ba matasa da yawa horo wanda suka iya aiki amma matasa nan da yawa an kadi ba da yawa ba su aiki ba da yawa ba su aiki baske wani wuri an sa ma matasa cikin kansu sai gwamnati gwamnati ita kada ba ta iya nafisa za a iya cewa a lokacin da ke so ki kirkiro da masana'antar ki akwai waɗanda suka eh, suka saki fargaba suka mm, baki tsoro sosai ma akwai wanda za su ce anya in kin yi zai yi ko kai wahala ce ma zaki babu wani kasuwa maraɗi ba kuɗi da sa da yi wanda mm. dai dekurajen kwa pour me décourager. Mais tout de j'ai pas baissé les doigts, les, les bras du moins. Hmm. Me baki me ya baki baki karhin kaimin kite dole dole sakin yi. Ina so in ga na kafa kaina. Ka in tara ma wani hannu ya bani na hisa a duk lokacin da na buƙaci wani abu ya zama na nama kaina har na taimaka ma wani ba wai sai na tsaya ina yan rabe-rabe. Alal misali yau ko uwayen kaniki baka abu kullum ya zama na yau ka bani ba ni gobe ba akwai damuwa cikin wannan me in mutum ya tsaya ya dogara da kanshi har ya zama na ma ya taimaka ma kanshi ya taimaka ma wani tunda yanzu an kai lokacin da mu ne ya kamata mu taimaka ma uwayenmu tunda sun yi wahala bisa kanmu yanzu mun kai matakin da mu za mu taimaka musu ba su za su taimaka mu wannan eh, masanartar naki da kake kirkiro kina jin daɗi da kike sosai ma ja ki kwatanta min kamar jin daɗin da kike da a ce yau gobe yau kin tashi kin san wurin da zaki kin san kina da masanarta yanda nake jin daɗin masana'anta ta kamar ko diplom da nake da jan in licence and technique de commercialisation mai kama ina jin daɗin in tashi yau a ce a ko in wuce a ce ita ce mai wannan shagon ina jin daɗin wannan ko ina zamani in sami numero yan koni haka su mini message muna son abu kaza muna son abu kaza daga wani gari sai in ga kamar Allah ne yana ɗaukaka ni haka bisa kan ire-iren wannan kuma me yasa saboda na yi hakuri. a tashi a waɗi tanto a ci riba tanto ba a cin riba haka nan dai na ta haƙuri ina fatan allah ya kai ni matakin da nake so za iya cewa kamar kin koma eh, madubi ga sauran mata tabbas ba ma ga sauran mata ko ga dangina tunda an ce a ah, ga ta can ita ce shago gare ta kun ga tana kuma dalilin wannan shagon wani bi in nayi zamne ina kokarin tunda ni kullum fata na tunda ni na samu ina so in taimaka ma ni ma na ƙasa da ni menene in taimaka ma na ƙasa da ni in muka yi haka muna ɗaukar lokaci wanda muke ba mata marayu haka formation bisa kan harkar cosmetic cuisine da transformation sai mu ce to mata wanda marayu ne su za su biya demi tarif wanda ba marayu ba kuma su za su biya a 100%. ina yin hakan nan to kun ga wannan kuma ai shi ma taimako ne sosai tunda ni ma ina jin daɗin kamar in taimaka ma wani abin yana burge ni bisa kan harkar kasuwa ta ni ma ina taimaka ma wani wani cikin matasa yaya ne matasa sauran matasa wanda suke kirkiro da entreprise su yaya eh, al'amarin su yake a wannan lokaci a maradi to za a ce sai fadi tu fasil mm, akwai wuya <laughs> akwai wuya amma in mutum ya jure zai ci riba mm. shi dama duk da duk abin da mutum ke so ya kai matakin da yake so dole sai an yi hakuri menene juriya da ake cewa to menene juriya yanzu yau mutum ya zuba kuɗin shi ya sayi wani kayan sabini ya yi an yi journey guda ko journey biyu ba a samu kasuwa ba ai dole za a yi hakuri har ranar da Allah ya kawo wannan kasuwa wata ran wani zai ce kai tun da babu kasuwa bari in rihe in canza wani abu to a a muna nan dai bisa wannan <laughs> to ya kuke yi mutane su sai kayan mm, ku publicity sanarwa sanarwa sanarwa fala surtu da yanzu adda kwai wannan rezo sosio publicity dans group groupes bisa statue et author ina iya ce ma mace in ta kawo client hudu za a bata produkin mu kyauta malangoni me yake eh, sa matasa su saurin saki eh, yadda ta faɗi ba su da juriya ne kamar yadda ta explique juriya shine endurance eh, ina shi ba su ɗauka sana'a ba da mahimmanci duk abin da baka ɗauke shi da mahimmanci ba ba ka ba shi ƙarfi mun ga cikin kasashe inda muka karatu mutane da yawa sana'a da suka gama ba ta da alaka ko kaɗan da karatun da suka yi don sun ga can ne za su huda kansu kuma har suka kai su ma suka ɗauki ma'aikata har suka yi ta buɗe kamfanoni wani gidansu kahinta ake yi amma sai ka ga wani don ya yi boko a shi aiki nan da aka yi har aka almi shi aka aihe shi aka ba shi tarbiyya har ya kare karatu da komi da komi ya raina shi ba daidai ba ne mana maimakin shi ma ya kama ya kama ko ya kawo sabon salo eh ko ya kama cikin zamani cikin cikin ma'aikata nasu yana iya ka sabon salo eh, ni na ga wata zon da muka taba kama ma yara amma ba cikin region kin maradi ba ne cikin region kin doso a duti muka ga garin kore mai ruwa duk ɗiyan makera duk sun sayi dan group suna sudir sudir kin sai muka gani ba wata mai kyau ba ce sai muka gaya ma wani proje aka zo aka yi nazari sai aka ce to bari a basu horo sosai bisa sudur aka ba horo iri-iri bisa sudur to wa'annan kaga sun kawo sabon salo cikin aikin nasu na gado ba su bar shi ba kuma dalilin shi suka samu aiki kenan kaga an ci gaba mini ne mahimmancin ga matashi ya kirkiro da masana'antar shi eh mahimmancin matashi ya kirkiro da masana'antar shi zai ci gashin kanshi mutum ne wanda zai zamanto ba sai ya ja tambayi wani ba komi nashi ne ba na wani ba ne kan shi ke nemo ma ba sai ya shi ya miƙa hannu ya ce a bani wuri kaza ba ba sai ya shi ya dami mutane ba kuma in ya zama autonomikin yana iya hal ya je in yana so ya ƙara girman masana'antar shi yana iya je ya ba shi a banki tunda yana da jari yana iya je ya ciro ya zo ya ƙara bunƙasar da aikin shi nafisa wani lokutan ana ce matasa suna son matsaloli ba suna da gashi menene kyashi in sun gani wani ya buɗe kamar masanata na wankin shi ma in ya ga mutum ya fara samu shi ma sai ya ce ya yi wannan matsalolin su ma ne muke yawan fuskanta yanzu hmm. za a ga yau wannan ta bude shago ko ko yau wannan tana wannan kasuwa a ni ma bari in yi iranta ni ma bari in yi irin ta tana yi wa kuɗin da take samu ni ma bari in same su shi kuma kasuwa abu ne na Allah kowa abin da Allah ya yanka mishi shi dai ne yake ci for example ni yanzu da nake wannan ina yi in ci banda manya-manyan nan dai yanzu wannan kasuwa ta harka wani gyaran jiki savon da menene bayan na fara shi zan iya cana na samu concurrent <laughs> kiran kishiyoyi ko ake mm. ce <laughs> na sami kishiyoyi da yawa wanda habbus yanzu suna ta yawan yi to ni kuma kullum kokari na in naga sun yi ba zan ce in kishin su ba tunda na san ta ne su ma suka samu wannan idan sai in yi kokari ni ma in kirkiro wani abu wanda kan su kai gare shi na ƙara yin gaba kuma za ki kawo kullum sabon su mhm, cikin tahiyyar mhm. na fi sana gode yanzu tunda mun kawo menene kirkiro da masananta mun yi magana bisa kan matsaloli mun yi magana bisa kan eh, yaya ne kamata matasa su sa kaimin in suna su cimma gurin nasu na kirkiro da masananta yanzu tunda ku ke na ke kina yi shi eh, gumi eh, kana kawo ma matasa sani da shawarwari yanzu waɗansu shawarurruka ne zamu ba matasa domin waɗanda suke da gurin su buɗe masanatarsu don su ji su bi wannan eh, shawarwari to wajen gwamnati na ce maka da ai nijeran ka ɗauka yau bayan nan shekarun baya ban da lise technique na bamu da lise technique da isa beri da su kalma haro kenan da cfpp bamu da wasu wurare inda ake koya ma inda dai gwamnati take koya take horar da yara bisa sana'a hannu amma yanzu an shi cikin kowace komin gwamnati an taka ta kirkiro abinda ake cewa central information wa mece da ja ka ga nan ci gaba ne kenan ko can ƙauye fiske komin akwai rural akwai urban rural sun yi yawa kenan su ne can ƙauye ko can ƙauye yanzu akwai matasa diya da suka koyi sana'a ko ta kafinta ko ta ko ta linin tuhahi eh, ko ta sudur ko ta prombiri ni dai shawarata uwaye dai su saban su suke koya an uwaye yaran suka kare su kama ma ɗiyan nasu ko da mutum gidan gidansu zai fara su ba su shawara na batta yiwuwa ka cima wani guri sai ka sha wahala wani irin hali ne matashi ya kamata ya ɗauka domin ya cimma nasara to ya kamata ya yahuda a kan shi kasa yanzu abubuwa da sun kawo matasa sun canza hali duk zawan wannan novel technology de la communication ta sa matasa sun zama ma wanda inda suka hishin karhi su wuni suna kallon salulansu suna kallon abin dariya a ce wani yi wani wannan ba shi bane yi kan su manci matasa gobe su ne za su zama masu iyali kenan kai da kake aspire a kai fonden foyer ya kamata an kai wata sana'a ne ka ɗauke ta da daraja kuma ka dage ka yi za ku iya ba mu misali kaɗan don da kuna bin matasa wanda suke zawa su kirkiro da masana'antar za ku iya ba misali guda proje guda da kuka bi kuka bi shi har ya kai kuma ya bunƙasa sai ce a yanzu dai akwai su proje wanda suke an kusan shekara biyu dai suna nan da suna suna aikin su cikin wajen gidan rumshi Eh, shalakwari gidan suri da ma nan cikin kwaminkin maradi akwai matasa da yadda aka ba ma horo ni kwanakin baya ma na san akwai cikin wanda suka samu horo akwai da ma suka samu bashi a wata institution ta microfinance sun ci gaba da aikin nasu har ma sun samu sun yi rambursi wannan masana tana zamne eh, dangargal wanda suke zamne da kansu suna au niveau de euh, cikin au niveau familial ne au niveau du foyer ne suke zama ne ne suke aiki nasu akwai wanda dumki ne abun yana kasa akwai wanda abun yana ci gaba amma ka san inda an ka diba cikin society kinmu da ka fara aiki kowa yana tsammanin ci gare ka ya samu wani abu gare ka kuma yanda muka tashi cikin horonmu na gida ba ta muna dan samu kuma mu kyale saura shi yasa ba mu ci gaba mana shi yasa aikin sai kaga yana tsaya in ya tsaya ya tashi kuma can gaban an dan samu abu ya si da sweet ni so ne dai matasa in sun kamar da wani yake cewa in an ciza ka a saki komin wahalar da za a sha ka a saki tunda duk abin da za a yi sai an sha wahala in yi diba daga gidan nasu ma da ya taso akwai lokacin da ya sha wahala kuma akwai lokacin da ya ji daɗi to haka ne rayuwa take ko bisa sana'a haka nan ne nafisa ke kina cikin wannan eh, aikin wani irin shawara zaki ba matasa wanda suke so su kirkiro da masana'antar su don su sa kaimin har ci magurin nasu to ni shawara da zan ba matasa shine su zamo a koda yaushe masu dogaro da kansu kasi jira sai an basu ko kuma kasi jira su ce a sai na tara jari sosai komin kankantar kasuwa in Allah ya sa mata albarka sannu sannu shi zai sa mutum ya kai matakin da yake bukata waɗansu na ce akwai wuya kirkiro <laughs> da masana'anta to ko akwai wuya ai komi sai an yi haƙuri duk abu na duniya ba mai wai harkar kasuwa ba ko ma menene dole yana da kyau mutum ya yi haƙuri bisa kan in mutum ya yi haƙuri zai kai matakin da yake so ƙarshe eh, malam goni gwamnati ma wani irin shan ƙoƙari ne ya kamata ya kawo ga matasa don su kai ga kirkiro da masanata su ya kai cin gashin kanshi na harko abin da nake so ya kamata gwamnati ta yi wani form special wanda za a taimaki matasa da ita ba da sharuɗa masu nauyi ba ba irin sharuɗan banki ba kuma ya zamanto a ba su 'yan gudunmawa daidai da ƙarhinsu kuma a sa ma'aikata wanda za su bi su cikin aikin nan su ba su shawarwari su ba su galgadi in akwai inda suka yi tuntuɓe su sa yaran nan su tashi su miƙe har su ci su ta gaba wannan shi ne na farko in ba haka na aka yi ba matasan nan dan shi ne na biyu abin da nake so gwamnati tana da ma'aikata ko ina na shi akwai ministerkin entrepreneurial division to ni lalle in an ce mini sarkin entrepreneur da shi ni ban san ma inda zan same su a nan gari ka ko ya kamata a ce to wuri ne kuma inda ake zuwa ko da ba a samu jari a wurin su a samu galgadi ko a samu shawarwari na hanyoyin da za a bi su ne mu kaga ta ba su halarto ka gani kamar maison de l'entreprise da sham da kuma Allah da wata sun zo tana yiwa aiki ne musu yawa ka san yanzu aikin wani sai ka ga mutum guda ne yake aikin mutum biyu mutum uku abin kuma wuya gare shi in na ɗauka kakin ministarkin da na aiki jeunesse sport da akwai abin da ake cewa fish fond insertion de jeune an yi wajen fiye da shekara ashirin ana yi matasa suna samu suna aiki na san dewa wanda a wajen zandar wajen dosu inda dai muka yi dewa wanda suka zama mutanen kansu har yanzu akwai wanda suna da kamfanin su ya kamata kin jeunesse sport ta tado wannan wannan daga kwana don abu ne mai muhimmanci cikin harkar fonda sensation kenan matasa dewa sun samu sun zama mutanen kansu da masana'antarsu shi wannan minister na entrepreneur de jeune ya kamata a san akwai shi matasa yawan sun tashi an ci musu eh, su je wurin abin ga direction kin entrepreneur de jeune ban san bayan da za su ci don ya kamata an yi nazari da yawa cikin takardu a hoto daga nazarin nan a aikata basu su nazarin nan mun yi shi da yawa nijar aikata ne ba mu yi malam guni are bukar na gode nafisa zamu kare da ke wani irin gudunmuwa ne a ganin ki gwamnati za ta iya kawo gare ku ku matasa domin eh, ku cimma gurin naku na kirkiro da masana'antar naku na kanku to tallafin da gwamnati ya kamata ta bamu duk da dai tana iya bakin kokarinta shine kamar masu karamin karfi yana da kyau a dan tallafa musu su ma su samu su dogara da kansu har su taimaka ma wani in ana yin hakanan za a rage zaman banza kuma kama za a rage rashin aikin yi na matasa malaman na gode a ƙarshe dai za mu yi rikewa cewa tabbas ba za su iya samun masana'anta ba naka na kanka in ba ka sa ba kuma matasa da dama wanda suke son su kirkiro da masana'antarsu sai sun sa da haƙuri kuma da juriya kuma sai sun tai wajen waɗanda suka sani domin su tambaye su akai-akai in suna ta matsaloli malam goni ari bukar na gode sosai da kuka zo kuka ba mu ɗan takaicen sani bisa kan eh, wannan fanni na ƙirƙirowa da eh, masana'anta na matasa nafisa muhammadu na gode sosai kuma allah ya bada sa'a masararmu mu nan ne muka zo ƙarshen muhawarar damu sai in Allah ya ba mu dama. Na gode sosai.